wabarakatuh yau sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da biyar na watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu tuɗura kan inda muka tsaya a karatun na surutu al'azhar tafsirin al'ur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjidil ansar kumu akwai gamban jihar gombe najeriya yau za mu tashi a cikin wannan sura a aya ta goma sha biyar ko warar da zama da kafaru ashirin da biyar afwan ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Allah madaukakin sarki cikin gatar da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan babban yaki da musulunci yayi bayani akan tarihinsu, su shine yaƙin Ahzab Allah yana bada labari dangane da waɗannan manya-manyan rundunoni na kafirai da Allah ya kore su da ƙarfin mulkinsa da sarautarsa daga madina ta hanyar iska da ya aiko musu da runduna aljunudul ilahiyya runduna ta Allah ta mala'iku da tsoro da aka sa musu a cikin zukatansu da ba dan Allah ya sanya wannan annabi ya zama rahama ko jin kai ne ga wannan al'umma ba to da wannan aike da Allah ya yi na mala'iku da iska da Allah madaukin sarki ya afko wa waɗannan kafirai to da an daina jin ɗuriyarsu an kuma daina jin wato labarinsu saboda Allah ya yi alkawari shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama inda yana cikin al'umma to Allah bai zai halakar da mutane ba don da ba da wannan alkawarin da Allah ya yi na cewa makan Allah liyu azibahum wa an tafihin ba Allah ce bai zai musu azaba azaba ta istisal ta ƙararwa ta tumfukarwa gaba ɗaya ba inda annabi yana raye a cikin mutane da musulunsu da kafiransu ba to da wannan runduna da Allah ya aiko ba karamar runduna ba ne a yakin azab da ta karar da mutane don iskan nan da Allah ya turo da sai ta bi da sai ta fi wata iska da aka turo wa adawa arrihal aqim amma Allah tabaraka wa ta'ala a hakan ma ya musu sauƙi ne su kafiran saboda su kafiran zamanin annabi ne da kafiran wani a zamanin wani annabi ne da da labarin ba wannan ba Allah ya raba zukatansu ya watsa su daman sun haɗu ne akan son zuciya da ra'ayi na banza kamar yadda yau kafirai a duniya suke iya haɗa kansu akan tsabar ra'ayi da zalunci da son zuciya don a cuci wata ƙasa daga cikin ƙasashe na musulmi ko don a saci dukiyar wata ƙasa daga cikin ƙananan ƙasashe wanda ba ta da gata suna iya haɗa kansu don su biya wa kansu bukata su kashe wanda za su kashe su kwashe abin da za su kwasa na dukiya daman su ‘ya'yan haram ne, cin haram ba komai ba ne a su. Haka waɗannan kafirai da suka yi wa annabi taron dangi, akhlaq ne min ila shatta, ahzab, ara, ƙungiyoyi da ra'ayyuka suka haɗu gabaɗe kowa ya yadda don su yi fada da annabi sallallahu alaihi wa Allah ya ce bari za mu yi maganin ku. shine su ma Allah ya turo musu runduna ta iska kamar yadda suka zo da rundunar su aka turo musu iska aka turo musu da mala'iku Allah ya juyar da kaidansu ha'ibi da khasirina suna taɓaɓɓu masu asara suna cikin fushi da ƙullatar annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka koma gida ba tare da sun samu biyan bukata ba gayyar tsiya ta kare a harkar tsiya ta watse a banza suka koma da asara sun yi asarar dabbobi sun yi asarar kudade da abinci da suka tanada duka don su yi fada da musulunci haka suka wayi gari suka ci gaba da jin ɗuriyar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutar la ilaha illallah tana ta ja a duniya da aka fada da addini faɗa da shari'a babu riba a ciki a dama ba a ci riba ba ballanta na a yau sun himmatu tun a wancan lokaci don su kashe annabi don su yi isti'isal na jesh ɗinsa su tumɓuke sojojin annabi gaba ɗaya a musu wato kisan ƙarshe a tsitsince su gaba ɗaya to da mun malamai suke cewa duk wanda ya himmatu da wani abu yace zai yi to fa sai ya aikata wannan in kaga bai yi ba to sai dai wani taimako ne Allah ya yi wa waɗanda suke mutanensa bayansa ya kare su da sharrinsu shi yasa Allah ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim Allah ya juyar da waɗanda suka kafirta da fushinsu da ƙullata da ƙin kullata da kin annabi da suke yi suka juya lam yanalu khaira ba su samu wani alheri ba wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar wa mu'minai yaki Allah da kansa shi yayi wa mu'minai wannan yaki lam yahtaju ila munazalatihim wa mubarazatihim ko haduwa ba a so aka ba afwan ba a ba ba a yi mubaraza ba iska kawai ta baza su damar mutanen banza ne mala'iku suka firgita su kafallahu wahda Allah shi shi kaɗai ya tsaya wa mummune ya taimake su wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ya taimaki bawansa Muhammadu ya rushe runduna ta kafirci wa azza junda ya kuma ɗaukaka rundunarsa sojojin musulunci sa manzo Allah ya sallan sama yake ta addu'a yana la ilaha illallah wa'ada sadaka wa'ada, wa nasara abda wa azza junda wa hazama al-ahzaba wahda fala shay'a ba'da haka ne bi ce wannan addu'a riwayar bukhari da muslim abdullahi ibn abi aufa yace manzan Allah ya yi addu'a akan waɗannan rundunoni na kafirai Allahumma munzil al-kitab sari al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma ihzimhum wa zalzilhum wannan ita ce addu'ar da annabi ta yi a wannan yaƙi ya Allah mai saukar da littafi ya Allah mai saurin yin hisabi da hukunci ka rushe waɗannan rundunoni na sharri na kafirai makiya Allah masu hada da musulunci Allah ka kakkarya su ka rusa su ka girgije su gabaki daya to shine Allah ya karbi addu'arsa Allah ce wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar wa mu'minai yaƙin aka daina yakin tunda Allah ya ɗauki nauyi ya kore su ya taimaki musulmai ya yi wa musulmi yaƙi kuma ya ɗaukaka su ya fi da annabi kunya da munafukai suke nema ya shiga cikin kunya manzo Allah ce al'ana nafzuhum wala yafzuna yanzu ne za mu yaƙe su su ko ba su su yaƙe mu don mun samu taimakon Allah wa kana Allahu qawiyan aziza Allah ya kasance mai ƙarfi qawi azizan mabuwayi mai rinjaye bi haulihi wa quwwatihi da dabararsa da ƙarfinsa ya juyar da su kha'ibina la yanalu ko lam yanalu khaira ba su samu komai ba wa azzallahu al-islam wa ahla imam ibn kathir yace Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai wa sadaqa wa'ada kuma Allah ya gaskata sa da wa annabi na taimako da yace zai masa wa nasara rasulahu wa abda ya taimaki manzansa kuma ya taimaki bawansa wa lahu alhamdu wal minna lalle Allah ya cancanta a gode masa kuma shine mai baiwa وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب نعم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقعوها وكان الله على كل شيء Allah الله sarki سركي ya rufe bayanin kissar da wannan zance na yakin ahzab da irin abin da ya shimfiɗa ya shiga tsakanin a bani ƙuraiza na azaba na wulaƙanci da ya yi musu saboda munafircin da suka yi da kuma warware alkawari da kuma tsakaninsu da musulmi Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab Allah ya saukar da wadanda suka taimaka musu cikin ahli alkitab min sayasihim kalmar sayasihim daga sisiya ne asisiyatu shine duk wurin da mutum dan adam zai iya shiga ya ba wa kansa kariya da tsaro wurin da zai ɓuya wurin da zai zauna don ya tsare kansa in an harbe shi ko in an yaƙe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗanda suka taimaki kafirai akan musulmi suka agaza wa kafirai akan musulmi su ne yahudu bani ƙuraiza Allah ya saukar da su daga gidajensu shine min sayasihim amma ya yi amfani da kalmar sayasi yana nufin sisiyya daga wurarensu daga gidajensu ba wannan kaɗai ba wa ƙazafa fi ƙulubihim ba. Allah ya jefa tsoro mai tsanani a ruwa shadid suka ji cijin tsoron musulmi a cikin zukatansu san daga cikin nasarar yaƙi in Allah ya so taimakonka ko baka da makami sai Allah ya ɗauki tsoronka kai ɗin mai raunin sai Allah ya ɗauki tsoronka sai ya jefa a cikin zuciyar abokin gabanka ita burgita ita zawayi kafin ku haɗu wannan taimako ne na Allah sa an ka zo addu'a sai ke ta roƙon Allah ka ce Allah ka jefa tsoro na da firgici na a zukatan suwa ne Allah ka gigita su Allah ka watsa kashin su Allah karka ba su nasara a kaina Allah ka taimake ni haka za ka yi ta addu'a in Allah ya jarbe ka da wani mugu da ya sa ka a gaba yana nema ya ga bayanka. Allah ya ce ya raba muku su kashi biyu yahudu bani quraiza fariqan taqtuluna wani bangare daga cikin su za ku ta kashe su su ne mazajen su wa ta'asiruna fariqa wani bangaren kuma za ku ribace su su ne ƙananan yara da 'yan mata su ribatattun yaƙi ne ku kashe mazajensu sannan kuma wasu kuma su zama ribatattun yaƙi wa aurasa kum ardahum Allah igadan muku da garinsu da su ay arda haula'i al-yahud wa zuru'ahum ƙasarsu da gonakinsu duk musulmi su musulmi suka gaje bayan an kashe mazajen an ɗebe matansu sun zama ribatattun yaƙi da ƙananan yara da kuma gidajensu wa diyarahun wa amwalahun da dukiyoyinsu da suka gudu suka tafi suka bari da suka ji kashi suka wahala sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu aka ci samun kuɗi a cikin gidajensu ga tarin dabbobi da suka gudu suka bari duka Allah ya ce wa musulmi ku kwashe riba ne gado ne ku kwashe ganima shi wa arzan lam tata'uha da ma wata ƙasar da ba ku taka ta kuka je kuka yaƙi ba ai lam tata'uha ba'du bi qasdil qitali kenan ba kuma taka kuka je da niyyar yaƙi ba ita ce khaybar ko kuma wasu malaman suka ce a'a ba khaibar bane kasar farisa ne da kuma rum Allah sai da ya bawo musulmi khaibar Allah ya bawo musulmi farisa ya bawo musulmi rum inda yau waɗannan ƙasashe musamman farisa da rum faris kenan suna cikin ƙasashen da suke azabtar da musulmi kuma a duniya suka hana musulmi sakat duk inda za a yi wa addinin shari'i to daga can ake kullowa su faransa ba kyau Allah kare mu da Shi shine wa ardan lamta ta'uha wannan bishara ce ga mu'minai wasu mata ka suka je gurin ba amma Allah ya yi musu alkawarin zai ba su nasara akan abokan gabansu na waɗannan wurare khaibar faris rum wa kana Allahu qawiyan wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance mai iko ne akan akan komai ba abin da yafi karfin Allah Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi ai bayan an dawo daga yaƙi na Khaybar ai na Ahzab injina na Aisha ta ce annabi ya dawo gida kurin ya cire rigar yaƙi sa annabi yana da rigar yaƙi annabi yana da proof yana da kayan fada da kayan yaƙi yana da silke yana da garkuwa in za a fita yaƙi sai shi ma ya saka da shi za a fita ya hau dokinsa ya fita ta ce ya cire kayan yaƙinsa ya shiga ban ɗaki ya watsa ruwa ya yi wanka yana fitowa a ban ɗaki sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce ya muhammad ba a tassila ya muhammad yanzu har ka ajiye makamanka ji kake an gama yakin ne wannan yakin saboda Allah ya muku taimakon da ya muku kuna tsammanin an gama ne wallahi ma nahu jibrilu yi wa annabi rantsuwa ya ce ina ce maka wallahi mu mala'iku da ka gan mu ga mu a tsaye ba mu sauke makaman mu ba muna rike da su ba a gama fada ba fakhruj ilaihim ta shiga fita ka je ka samu waɗannan munafukan yahudawa da suke kusa da kai suka karya alƙawari a je a yi kansu su ma manzo Allah ya ce wa jibrilu fa ila aina ina za mu tafi yanzu kuma jibrilu ya ce ha huna can mana ya nuna masa garin nan na yahudawan banu ƙuraiza waɗanda suka karya alkawari suka ci amana an yi alkawari da annabi da su na zaman lafiya ba za a haɗa baki da su a cuci musulmi ko a yaƙi musulmi ba kafirai suka kewaya ta bayan gida suka haɗa baki da su kurin suka karya alkawari kuma suna zaune a garin madina fa annabi ya ba su wurin zama ya ba su yanci ya ce ku zo mu zaman lafiya kar ku taba mu ma ba za mu taba ku ba kuma kar ku haɗa baki da wasu a yaƙe mu mu ma ba za mu yaƙe ku ba mun yadda kun yadda suka ce sun aminta sun yadda wallahi malam da suka ga yan uwansu kafirai kudin sai suka karya alƙawari su ne banu ƙuraiza riƙe sunansu yahudawa ne banu ƙuraiza annabi ya dawo ya ajiye makamansa ya cire kayan fada yana cike da bakin ciki da damuwa bai ma fara tunani yaya zai yi da waɗannan ga su kuma suna zaune a garinsa jibril ya ce in kukun ajiye ko mutane kun ajiye kayan fada to mu mala'iku mu ba mu ajiye kayan fada ka da silkenka ka shiga ban daki kayan wanka ka da kayanka ka gaya wa sahabbai kowa ya da kayan fadansa sai an je an yaƙi waɗancan tsinannu waɗanda suka karya alkawari aka haɗa baki da su aka zo za a yaƙe ku wanda Allah ya ce wa sahabbai ku tashi mu fita aka sake wani sabon yaƙi to shine nan da Allah ramma ya karanta mana wannan ayar wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim kaga alladhina zaharuhum dinnan su waɗannan yahudu banu qurayza su ne suka taimaki hum waɗancan rundunoni na yaƙi mutum dubu goma na ahzab dinnan Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum sai annabi ya je fitar da su ya saukar da su daga gidajensu min sayasihim shine daga gidajensu ai min husunihim daga shinge shingensu da kango kangonsu wa kazafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya sa tsoro a cikin zuciyarsu su waɗannan yahudu banu quraiza Allah ya ce sahabbai suka bi kansu wannan bayan mala'ika jibril ya ce a fita koma kansu kenan fariƙan fariqan nuna, kuka yi ta kashe wasu daga cikinsu mazajen ciki wa na fariƙa wani ɓangaren su kuma kuka ribace su a matsayin ribatattun yaƙi kuka kwashe su kuka dawo da su Madina abin da ya faru shine rana ta yi azahar ta yi an shiga gida ana cikin gajiya ana ta kwance sirdin dabbobi ana ta kwance takuba da kayan abinci da aka tafi da shi na yaƙi na tanadi annabi shi kansa har ya shiga gida ya watsa ruwa ya bawa mata kayan yaƙinsa kawai sai gashi sahabbai sun ji muryar manzon Allah yana shele yana cewa ku fito la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada wani a cikin ku yayi sallar la'asar yanzu ba mun yi azhar ba kada wani ku yayi sallar la'asar a je a dira sai a garin Banu qurayza ku tafi ku je ku same su su waye Banu qurayza wannan Yahudawa da annabi yake da alkawari da su kafin yakin Ahzab aka kewaya aka hada baki da su aka karya alkawari suka karya alkawari bayan an gama yakin wancan an kori rundunar tsiya kafarai mutum dubu goma nan sun saki jiki sun ɗauka an gama yaƙi Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce je ka ce Muhammadu ya me da kayansa waɗancan munafukan Yahudawa banu Qurayza a tashe su su bar garin annabi ya ce wallahi kun daina zama a Madina ku fita ku bar garin sahabbai aka aka rintuma, kun sai banu Qurayza mutanen nan kawai sai ne suka ga wani sabon shiri sahabbai sun yi kansu to a hanya ana tafiya wasu daga cikinsu su sahabbai wato sai la'asar ta riske su a hanya la'asar ta riske su a hanya kuma ba su ƙarisa banu ƙuraiza ba sai suka samu rabuwar kai wasu suka ce jama'a tun da lokacin sallah ya yi ba mu isa garin da annabi ya ce mu isa ba kuma ga la'asar ta yi mu tsaya mu yi sallah sannan mu ci gaba da buga tafiya shi ne abin da za a yi wasu suka ce a ai annabi ya ce mana لا يسلين أحدكم الأصر إلا في بني قريظة kar wanda iya da ya sallar la'asar a cikinku in ba a bani ƙuraiza ba da ka mu ba za mu yi sallah ba ko magariba za ka zace mu yi mun isa garin nan ma yi la'asar mu yi magariba wasu kuma suka ce a'a ba fa haka annabi yake nufi ba yana nufin ai sauri ne kamar mutum ya aike ka wuri ne ya ce kai maza maza ka tafi wuri kaza kar ka bari la'asar ta yi maka sai ka isa wuri kaza ba yana nufin ko la'asar ɗin ta kuskure ta yi maka a hanya kar ka yi sallah ba Shi kenan dai wasu suka yi sallar su a hanya wasu kuma suka bari sai da suka je banu kureza suka ce la nusalliha illa fi bani kureza' mu ba za mu yi la'asar ba sai mun je garin yahuda a can za mu yi kiran sallah mu kafa jam'i mu yi sallah labari ya zo manzo Allah ce gashi wasu sun yi sallar la'asar a hanya wasu kuma sai da suka je banu da annabi bai zargi kowa daga cikinsu ba lokacin da aka tafi za ka yi tambaya ka ce to ina annabi a ya yi ai bai zauna ba Binsu ya yi ya nemi wannan sahabi nasa makafon nan abdullahi bin umu maktum al'ama al-kafif ya ce ina kake ce gani Ya to zo yau kai ne gwamnan Madina ka riƙe Madina na tafi ni mun tafi jihadi mun tafi Banu Qurayza makaho Abdullahi ibn Ummi Maktum ladanin Annabi shi aka ba wa Madinan gaba ɗaya in riƙe ta Shi ne yake rike da ofishin shugaban duniya a wannan lokaci ba ma shugaban ƙasa ba malamai suka ce tarbiyyar da annabi ya yi wa sahabbansa kowane ɗaya a cikinsu in ta rikice zai iya zama shugaba kuma jagora kowane ɗaya in ta rikice za a iya tura shi a ce bismillah kuma zai yi successfully haka bawan Allah nan ya karɓi Madina wanda Allah ce ina Ali bin Abi Talib yanzu jama'a ina muku bayanin kuma mun shiga yakin Banu Qurayza ne kuna tare da ni muna bayanin yakin Banu Qurayza waye Banu Qurayza wannan yahudawa da suka karya alkawari ga annabi sallallahu alaihi sallama suka haɗa baki da kafiran duniya don a cutar da addini a kashe annabi a karar da musulunci kuna zaune a garin mutane kuna cin moriyarsu kuma ana haɗa baki ana munafurci don a kashe mutane aliyu ya ce gani ya ce ɗauki tuta don ba a tafiya yaƙi sai da tuta ya bawa Ali bin Abi Talib yace rike tutar la ilaha illallah ka ja zuga abika a tafi maza yanzu gashi an isa garin Banu Qurayza annabi yace ku kewaye garin gaba daya abu na farko da aka fara yi Banu Qurayza datsa garin yi aka kewaye su kar ku manta shi ma din annabin da shi da sabbansa a jiya da shekaran jiya Yahuda, wannan da kafirai mushirkai da gayyar kafirai suka taho mutum dubu goma nan a azab ai sun kewaye madina gaba daya to yana daga cikin makidar yaki in an zo gari sai a kewaye gari a ritsa ku a ciki duk wanda ya zo kama ka a gidanka ya kewaye gidanka ba inda zaka ka yi fita zancen ka ya ƙare sai abin da Allah yi a ya bunka maka wuta ne a ya rushe gidan ne a ya shiga gidan ne ya maka kamun kazar kuku duk dai abin da ya maka ne shi kai ka jiyo amma mai ƙarfi wanda yake da fawa ya san yaƙi ko an kewaye shi zai buɗa kuma zai fita zai buɗa kuma zai fita annabi ya ce wa sahabbai ku kewaye banu ƙuraiza aka kewaye wallahi mala haka aka zauna ana zaman tsoro aka tsare su sai da aka yi kwana ashirin da biyar ana kewaye da garin nan yunwa ta dame su annabi ce ku rabu da su ishirwa ma ta ishe su ku rabu da su dole su fita su nemi abin da za su ci ai dabbobinsu za su buƙaci ruwa za su buƙaci abin da za su ci daga nan zuwa kaza yunwa ma ta ɗan fito da su su ce bari su fita su nemo abin da za su ci shikenan hali ya tsananta a gare su suka shiga kunci sai suka zo suka nemi a tattauna suka ce suna so a dora su akan hukuncin wato sa'ad bin mu'az shugaban al'ausu shi sa'ad bin mu'az shine jagoran al'ausu wata kabila ce to da su banu ƙuraiza sun taɓa ƙawance da su wannan ƙabilar aus a lokacin jahiliya an taɓa ƙawance kun san ana yin ƙawance da abokantaka tsakanin gari da gari tsakanin ƙabila da ƙabila al'umma da al'umma sai a yi ƙawance to sai suka tuna can ai sun taɓa yin ƙawance da ƙabilar aus suka ce suna neman a ba su dama su hau kan hukuncin wannan sa ɗin shi yana cikin musulmi ne cewa ya faɗa wa annabi suna neman alfarma a yi musu hukuncin da za a yi musu amma a musu sassauci sun yadda sun karya alkawari sun yadda sun yi munafurci sun ci amana suka ji a ransu cewa a a ayi sa'ad bin mu'az dattijo ne a cikin sahabbai kuma zai tuno da can muna da ɗan mutunci da ƙawanci zai sauƙaƙa mana suka ce ai an taɓa irin wannan abdullahi ibn ubayyu ibn salul shugaban munafukai a dangane da mawalinsa banu kainuka'a yahudun banu kainuka'a ya ya nemi alfarma annabi ya sake su ta dalilinsa annabi ya sake su to su ma suna tsammanin cewa ta dalilinsa shi sa'ad bin mu'az saboda wancan tsohon ƙawancen annabi ya musu alfarma ya sauƙaƙa musu saboda shi wannan sa'ad din suna ga sa'ad shi ma zai koyi da abin da abdullahi ibn ubay ibn salul ya yi ba su sani ba ashe sa'adu kan ba lafiya yana can an yi wa harbi a ranar yakin gwalalon nan da muka ce an gama an dawo gida to cikin harbe-harben da aka yi wani ya yi wa harbo kibiya cikin arna aka harbe shi aka jikkata shi jini ya ta zuba annabi ya ce ku yi masa bukka a cikin masallaci na rinka gaishe shi kusa da ni da ya'u da min Shi ne asibitin farko da aka fara yi a cikin masallaci na shi wannan Sa'ad bin Mu'az da aka yi masa rauni ciwo ya yi ciwo annabi ya ce kar ku kai shi gida ku ajiye min shi a masallaci a rinka masa treatment malaman asibitin su zo a masallaci a rinka mai treatment a riwaya aka ce idan jini ya rinka zazzagowa daga jikin wannan mutumi daga ƙarƙashin tantin sa kai jini yana gangarwa yana zubowa a cikin masallaci ciwo yayi ciwo malam Nabi yana zuwa yana duba shi sa'adu yayi addu'a yace Allahumma in kunta abqaita min harbi quraish shay'an fa abqini laha ya Allah wannan hali da nake ciki gani an jikkata ni yau gani namiji jarimi ina kwance a gado gani ban mutu ba Allah idan har akwai wani yaƙi da ka rage za a yaƙi shawa, Allah ni dinnan ka sa ina cikin jaruman da za su ba da gudunmowa wa musulunci wajen yin wannan yaƙi ya Allah wa in kunta wada'ta al-harba bainana wa bainahum fafjurha wala tumitni hatta tuqirra aini min bani quraiza ya ubangiji idan har an gama yaki kuma tsakaninmu da su Allah ne ko ina so ka nuna mini wani abu da zan ji daɗi in huce haushi da bakin ciki akan waɗannan maƙotanmu abokanan zama yahudu banu ƙuraiza abin da suke mana ya Allah ni ko ka nuna mini wani abu da zan ji daɗi a kan lamarinsu sun cutar da mu ya Allah ka san waliyan Allah in sun yi addu'a Allah karɓa yake kurin Allah ya karɓa addu'arsa sai gashi da kansu suka ce su sun zaɓi a haɗa su da wannan mutumin fa da yi addu'a yake neman Allah ya ba shi daman da zai maganin su ba su sani ba suka ce shi suka zaɓa a cikin sahabbai yi musu hukunci wannan bikhtiyarihim talaban min tilqa'i anfusihim kenan Allah ce Sa'adu kuka zaba shi eh Sa'adu muka zaɓa. Annabi ya ce ku je ku ɗauko Sa'adu da ciwon da larurar daga Madina ku dauko shi ku kawo shi Banu Qurayza a lokacin shi fa annabin ba shi hukuncinsa ake nema ba ya ba su dama ya ce ku faɗi abin da za a yi muku kuma ku faɗi waye kuke so ya zama alƙali aka je aka ɗauko sa'adu li yahkuma fihim dan ya hukunci a cikin su ga sa'adu an ɗauko shi yana kan jaki a kan makalla ba mota ba ba jib ba ba furado ba ba ba ba jaki dan aljanna akan jaki yana cikin ciwo da jini an yi masa shimfiɗa yaƙi ya tsaya cak kurin ana jiran me yi zai fada na hukunci annabi ya da duk hukuncin da sa'adu ya yi ya je babu komai an yi musu alfarma annabi mai rahama annabi mai jin kai sai ga kabilar aus suna zuwa suna ta neman kariya da shi ana ta sa, ana neman taimakonsa suna ya sa'adu don Allah ka taimaka in Allah ya taimake ka don Allah innahum mawalika fa ahsin fihim waɗannan maula maulanka ne ka kyautata musu kai dattijo ne mai tausayi ne mai jin kai ne yau kai ake jira hukuncinka ake jira akan wannan yaƙi kai mutum ne mai tausayi kai mutum ne mai jin kai wa sa'adun sakitun la yaruddu alaihi sa'adu da yayi shiru bai ce komai ba ba su san ba ya buga addu'a daman kafin ya zo ba san ba anan yake a makogoro akan waɗannan mutanen da muna zaune da ku Ku kuka ci amana aka haɗa baki da ku don a cutar da mu ga shi ya taho yana kan jaki ya fuskanto sahabbai suka yi ta damunsa su ‘yan ƙabilar ausu ana ta mai kirari da yabo ya ce kai da Allah a saurara yace laqad ana li sa'adin Allah ta akhudahu fi llahi lawmata talaim yau lokaci yayi wa sa'adu tsoron zargin mai zargi ko sukan mai suka bi zai sa ya ki hukunci da gaskiya ba a yau za ku ga hukuncin da sa'adu zai yi a kanku daga nan jikinsu ya sanyi suka ce tun da muka ji ya faɗi wannan kalmar cewa laqad ana ta sa'adin Allah ta'khudhu laumata la'imin yau fa sa'ad lokacinsa yi da zai yi hukunci ba ya tsoron zargin duk wani mai zargi ko suka bai tuka, suka ce kai jama'a abun ba kyau mu juna kawai zai mana ba daidai ba za mu ji ba daɗi suka ce bai zai bar mu ba yayin da ya zo kusa da haima tantin da annabi yake ciki annabi yana zaune a cikin tanti da tijo sallallahu alaihi wa sallam. ga sahabbai ana kewaye da shi da makami a rike ana shirye shi ma yana cikin kayan yakinsa yana zaune ana jiran sa'adu ya zo sai ce zai magana da kowa ba a kai shi gurin annabi kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah ya ce wa sahabbai gashi ya hango Sa'ad yana tahowa kan jaki ce qumu ila sayyidikum fa anzilu ku tashi ku tashi ga babban mutum ya zo ku zo ga shugaban ku ku je ku saukar da shi daga kan jakin kawo mini shi ba lafiya an harbe shi ne a wancan yakin qumu ila sayyidikum a wata riwaya qumu ila sayyidikum fa anzilu to da wannan qumu ila sayyidikum din nan shine wasu suka ɗauki hukunci cewa ya halatta idan babban mutum ya taho ya zo wajen ku babban mutum ya zo wajen ku to sai ku tashi ku miƙe ku taryo shi a taho a taho a taho a tare shi shine aka samu hukuncin tashi a tariyo wani babban mutum wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ai a cikin hadisin annabi ya ce fa anziluhu ku tashi ku je ku taryo shi don ku saukar da shi daga kan mai jahi kenan ba wai ana nufin in wani babban mutum ya zo duk kowa ya tashi ya miƙe a mimmiƙe sharkwai-sharkwai kamar yadda ake yi a tsarin gwamnati ko a tsarin siyasa ko a tsarin wani abu mutane suna zaune idan shugaba ya zo kowa sai ya tashi ya miƙe a tsatsaye ba suka ce ba haka yake nufi ba wannan Allah ne ake masa shi kaɗai wa ƙomo lillahi bani ce na da haka za ga wasu suna tashi wasu ba su yadda su tashi ba an fahimci wannan musulmi suka tashi suka je suka sauko da shi duk da a riwayar an ce eh, zamanu wa ikraman lahu dan girmama shi da mutunta shi haka dai wasu suka rike in babba ne a iya girmama shi saboda matsayin da Allah ya bashi a masa wannan Ga shi ya zauna gaban manzan Allah ga sa'adu ga annabi ya ce ya sa'ad annabi ce ya sa'ad inna haula'i ga waɗancan yahudawa ka gan su can kad nazalu ala hukumika su sun ce suna so kai za ka yi musu hukunci akan wannan laifin da suka mana na karya mana alkawari da cin amana muna zaune da su lafiya suka haɗa baki suka ce a zuwa kashe mu suka haɗa baki suka ce a kawar da daular musulunci gaba daya Allah ya ce yanzu in yaƙe su mala'ika ya turo ni ya ce Allah ya ce a fito ga mun zo amma sun ce kai musu hukunci annabi ya ce fa kun fihim bima ita. na baka dama ka je kai musu hukunci duk abin da ga dama ka faɗi abin da za a yi za mu tafi kawai sa'adu ya kalli annabi ya ce wa hukumi nafizun fihim yace yanzu ya rasulullahi yanzu ni din ni ake jira hukunci na za a zartar da shi akan waɗannan mutane munafukai da suka mana munafurci annabi ya ce kwarai kuwa ya duba ya ce wa alaman fil khaima wa alaman fi hadin khaima har waɗanda suke cikin wannan khaima ɗin su da suwa ne manya-manyan su annabi ce na'am ya daɗa nuna wani bangaren su ce ni yanzu hukunci na shafi wa ala haula'i har waɗannan ma in na faɗi hukunci ya rasulullahi duk za a yi a kansu wa ala man haguna da wanda suke nan ɓangaren ma annabi ce eh, da ya zo zai nuna ɓangaren da annabi yake ku duba girmamawa da zai yi nuni ya nuna ɓangaren da manzan Allah yake cewa kowa zai yadda da abin da na faɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba duk kowa an yadda ya Allah. zai nuna inda annabi yake wallahi malam bai iya juya fuskarsa ya kalli annabi ba sai ya kalli gaban sai sai yake cewa hadda na nan ɓangaren saboda girman annabi ba zai iya kallon ya juya ya haɗa ido biyu da annabi ya nuna ya ce ɓangaren nan ba zai iya ba saboda tarbiyya sahabbai suna son annabi Allah ka ƙara mana son su Allah ka ƙara mana son sahabbai Allah ka ƙara mana ƙaunar sahabbai ya Allah ya Allah waɗanda suke zagin sahabbai Allah ka shirya da su yana nufin wanda suke bangaren annabi manzo Allah ce hasu to ga hukuncin da sa'adu zai yace inni ahkumu an tuqtala muqatilatuhum wa tusba zurriyatuhum wa amwaluhum ya rasulullahi ba dogon turanci a duba duk wanda ya girma a cikin bazu ya isa ya fita yaƙi mayakan cikinsu duk wani mayaƙi a cikinsu da ya kai manzanin yaƙi yanzu yanzu a kashe shi ko ɗaya kada a bari ƙananan yara da matansu a ɗebo su a matsayin ribatattun yaƙi a kawo su dukiyarsu a kwashe ta gaba ɗaya ya ce na gama hukunci zan tafi ba lafiya annabi yace ce laqad hakamta bi hukumillahi ta'ala min fawqi sab'ati arqi'a ya sa'adu ka dace ka hukunci da hukuncin da Allah a saman bakwai ya hukunta abinda Allah nima ya ce a yi musu kenan muna jiran mu ji za dace da abinda Allah ya ce ko ba za dace ba a wata riwaya ce laqad hakamta fihim bi hukmillah kai hukunci a cikin su da hukuncin Allah ne ya ce an gama za su yi magana ce ko ɗaya ba wanda zai magana to wannan shine illar munafirci wannan shine illar yaudara wannan shine illar cin amana a haɗa baki da kai bayan an shirya wani abu ka juya ka kewaya ka je ka bi wani bangaren da ba shi ba ne akwai haɗari to yanzu ya za a yi kawai ga su an kewaye su ga su a gari suna gani kowa kawai ya yadda yau zai mutu da aka zo bincika su aka zo duba su an ɗauko yaro ana gani ya girma ko bai girma sai a ce a duba ƙasan marasa a gani idan aka ga yayi bakin gashi da yayi kauri ya fara girma ya balaga kenan shi ma mayaki ne a hada da shi wanda aka ga dan karami ne marasa batiri abin nan babba gashi a sa cikin yara manzo Allah ya umarni yace ayi tono a tona ramuka fa amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bil فخجت في الأرض أخاديد كما يدعى الله شيء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ramuka ramuka annabi ce ku tona ramuka ku tattona ramuka ku fara zuba su a bubballe rabin jikinsu a zo da su gaba ɗaya a ɗaure a ɗaure hannuwansu sa su a rami a ɗaure hannuwansu a ɗauki takobi kawai duk wanda aka zira shi a ramin nan hannunsa a ɗaure a sa takobi a sauke kansa kuma haka aka yi ta zubar da su kasan su su nawa ne wanda ya ce suna nawa ne mutum 700 ne zuwa 800 su 700 zuwa 800 duk wanda bai girma ba da ƙananan yara musulunci yana tausayin ƙananan yara da 'yan mata duk waɗannan aka ce ko an muku afuwa ku taho da dukiyarsu gaba ɗaya duka wannan issar tarihin da imam ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa sauran mana yana nan a cikin hadisai ingantattu da isnadai ingantattu kuma yana nan a cikin littafai na sira an yi bayani dalla-dalla walillahi alhamdu wal minna shine fassarar wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah muke roƙo ya yafe mana kurakuranmu ya ɗora mu akan daidai ya yi mana afuwa ya sa aljanna makomarmu. mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa